Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Ni ne Asma Musa Zaka zan gabatar muku da wannan shiri na da ɗan gari. Shiri ne na kawance tsakanin gidan radiyo ya FM birnin Kwanni da sashen Hausa na murya Amurka. Shirin na yau ya yi tattaki ne zuwa garin Tsarnawa da ke kilomita sha uku bisa kwalta ga headquarter gundumar birnin Kwanni. Mun sadu da ɗaya daga cikin tsofaffin garin kuma hakimi ne na garin wanda ya soma da gabatar da kansa. Abdulkarim a bar shi yau dai alhamdulillahi ina da shekara talatin da uku rike da wannan garin ne ya ainihin garin tsarnawa garin tsarnawa da suna ne tagulba aka ce mana ga tagulba a sunan shi mutanen mata magaran yan su tuwa su su samu tagulba to a kwana a tashi a kwana a tashi zamanin nasara na kowa tsoron iko yake da ka ga ma'aikaci sai kai ta gudu kai ya sa ka aikin dole da kana zaune aka ce mata shi ka ta kayo aiki kun ba kuɗi za a baka ba to ko da nasarar taso mu gari sai mutane duka suka gudu sai suka iskilatti guda wanda bai gudu ba nasara tambaye shi ina mutane ce mutane da sun tsere da birgo na annan ga kewaye madamar ga da mutum ya gudu shi ya ta girbi sai shi inai bai komo gida ne ba saboda duka a kama shi a shi aikin dole shi lattizo nan sai nasara ce mai kai me yasa ba kai gudu ba ce a shi dai bai ne gudu ba wurin duhu gare da in ka tsire ba a samun ka birga akwai birgo akwai lokacin nan da ka gangara a da ga hmm. ka shiga birgo ba mai ganin ka sai ka san kaman batacce kaman wanda ya zana to haka dai nasarar ce mai to kai me yasa kai gudu ba ce a shi bai ne gudu ba ne ya kaɗa tasawa ne dai ya san ba abin da zai faru to sannan nasarar ce mai sunanka ya ce mai batsar ne a suna sai nasarar ya rubuta suna ya ce garin batsar ne kenan tsarnawa garin batsar ne ga muharin da sunan tsarnawa ya sake ya zama tsarnawa da ta tagulba aka ce mishi to bisa ga wannan ne sunan ya ci gaba in wanga zaka ya yi nahi zamani ya tahiya ta in bai ji daɗi ba ko iko ya dame shi sai ya shi garin ya kai kamar alal misali shekaru nawa da kafawa to yanzu a takaice dai garin nan in a ce misali da suka hada mana tsofaffi eh, misalin karamin misali dai shekara 250 haka da hamsin misalin shi ya yi hakimi kamar nawa hakimi goma sha uku an kai goma sha uku an kai eh, shi ne na harko a adam ta gulbe bayan adam ta gulbe akwai wanda ka ce ma liman bayan liman akwai wanda aka ce ma yahaya dahu ya dahu bayan shi akwai wani da aka ce ma gozo gozo to shi gozon nan na ganin mutumin ce rasa gune na an kama kasuwa nan ga ya rika gare sannan kasan ce rasa tana da wani asali ce rasa gune da yanzu a tsaya kwanonin shari'a na aka tsaya ba a isa inda sarki nan na shari'a ƙariya ce rasa gune suna da wannan babban mukami da amma yanzu babu shi an shure shi to shi akwai eh, alharma gudau akwai halilu akwai mamudu akwai nahanshi sa'annan akwai abarshi babana kenan na sa guda ko eh to masha Allah to gudaukin na shi ma kakana na shi ya yi ubanin shi yau a cikin wannan garka da kake nan zamne ni an na uku da jaddada rikon gari a nan cikin tsarna to ba ka samu kuma wata garka da aka maimaita har uku bayan wa garka to ina fatan bi mutanen garin suka yi ba ƙarfi. Udenin tsarna manoma na na gaske wanda lokacin na akwai daji ko taho da wata jiha sai a kai shi ga daji a ce shi sare gona shi shi ta yi shi zamana shi da iyali noma ne ake kawai kuma sa'an nan bukata tana biya ga noma ana samun haci sosai eh, babu hore lokacin nan babu hore sa'an nan komi daidai ke ana samun abin da ake ci da tizo in ya haci wani sai ya shekara yana ci ba sai ya yi awo ba yanzu ko abun ba haka ba ne kowa awo shi ka yanzu tunda ba wani mai noma hatsi yanzu ba attajiri ba ne wanda ga noma gona ta shi maimace ya samu hatsi masu yawa kuma saboda yana da yawan gonaki shi ɗaya ke noma hatsin da ke shekaru shi shi na ci ko da ci yake. in kuke tunƙaho da shi wanda duk a kewaye duniyar nan idan ba an zo tsarna ba tsanna kawai ake iya samu wannan abin to tsanna dai lalle tana da daraja da kowa ko ina kake kana son dai ka biyo nan ka ga garin ka ga shawashi har ma yanzu inda ake nan sai in ce cikin jihohin gana na Nijar duka babu jihar da babu gidan gidanan a ce dan jihar kazana yana gida tsarna duk gidajen da haka gani na jihohi na ko ina da ko ina mutum ya zukwa shi gida nan ga saboda yana shawa garin kuma garin muna fatan Allah ya kara mishi albarka eh. wane matsaloli kuka yi ga damun mutanen tsana a gaskiya akwai matsalolin daga damun mu ba kuma yan nan tsana haɗe ba mu dai yanzu a cikin matsalolin da ke damu mu tashi hankalinmu sai mun kafa damana babu tsaro ga karkara babu tsaro tun harkon noma wato makiyaya suna ɓannata da gangan da mun samu tsaro komi ka samu gona ka dai albarka ne ka gida wanda bai ɗauka ka baro can daji tun da dama eh, ita dabba sai an yi noma ne take samun hakin da take ci to insha Allah matsalolin mu sune suka canja mana tuwa ƙwarya sai makiyayi ya zo da gangan kana noma da dan garin rogon ka in lokaci ya hice shi ko nan zai sa bisashe tun kamin ka ɗaya kuma muna kan koke inda magabatan mu amma har yanzu ya ta biya kuɗin sabuni shi kadai an matsalolin mu amma banda shi bayan kama damana ba mu da wata matsalar da ke damu mana ga Dangance da matsalolin da mutanen garin suka ambatu na sadu da magajin garin na Tsarnawa domin shine wakilin gwamnati a garin Tsarnawa don shin koyaya za a magance ma mutanen karkarar ta Tsarnawa waɗannan matsalolin. Na farko ni ne Bube Nomo, mayar na communal ta Tsarnawa. Eh, kamar sun ka faɗa maka na lalle ana samun 'yan matsaloli amma matsalolin kuma ba su da muni irin waɗanda ake samu wurare daban-daban saboda muna samu tsakanin abin ga ciwo ɗankan abin kuma eh, gami da jami'an tsaro da akwai ko da wani lokaci a cikin komin saboda in an ka wani dan abu ko ko kaken shi shi zama babba sun zo sun an zo an tare wannan abu matsaloli muna da ake ce ana samun su farkon damana kakin makiyaya su tahi azawat lokacin nan mutane kuma ruwa kasan daban-daban ake su ba gaba ɗaya ne ake samu ba wanda sun samu ishibkan nan ta farin su kuma makiyayan sun kaɗan hakin nan suna taya su kai bisashen su su makiyaya su kai bisashen su wurin haki su ko manoma su ko su tare abin da sun ka samu shi ga kawo wa ka ko ana ganin kamar ana samun abin amma Allah da iko ne dai bamu taba samu. inda an kai wani hada ba ko ko na sai dai da an gani in an kai wani sun kai magana a zo a ce to kuwa shi kuma wurin shi kuma lokacin da makiyaya suna dawowa lokacin da manoma ya diba abincin su eh, lokacin da abincin su ya kai makiyaya su kuma suna gaugawa lokacin in ruwa sun kare azawa su taho in sun ka taho wurin hucce nan nasu wurin hucce nan nasu nan ne kuma ake gani suna biyu a cikin gonaki ana samun yan matsaloli amma ina ganin kamar mun reunion wankin da mun kai tare da magabata kamar su professor an ɗauki mataki na irin mutanen lokacin za su tahowa a san kakane za su biyowa wani kuma za a sa ranar da za su zakkuwa su taho ranar nan sai ta su taho lokacin nan na kenan za a iya maganin wannan matsaloli dan kuma matsaloli dai ba mu da shi kamar irin wannan vraiment cikin komin ɗinmu in mutane suna biyar mataki doka duk matsala mutum ya maka ne shari'a kamar in an zo an yi maka banna kai ka ce kai kai maka kanka shari'a ka ɗauki mataki dan kanka wannan shine ka matsaloli to mutane sun gane in an kai musu banna sai su gudu hukuma su hori a yadda musu hakkin su don ka alhamdulillah wala abu nake son hori nan gode mu masu sauraron mu daga nan muka zo karshen wannan shirin wanda ni asman Musa Azuka na gabatar a madadin sauran abokan aiki nake ce muku ma assalam